wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yini na hudu kenan ko ga wannan wata mai albarka watan ramadan a yini na biyar na hijira 1441 a cikin wannan wata mai albarka wanda muke tafsirin karatun alkur'ani muna cikin suratu baha sura ta 20 kafin nan muna sake jaddada addu'a ga bayan Allah waɗanda suke sun rasu musulmi a cikin wannan lokuta kullum sai ka ji rasuwa musamman a cikin wannan gari mai albarka na Kano muna roƙon Allah madaukakin sarki duk inda musulmi suka rasu jiji Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama ubangiji Allah ya sa ya zama wato kafara ta zunubansu kamar yadda muna addu'a ta musamman ga matar babban malaminmu mala abdulwahab malama halima ubangiji allah ya jaddada rahama gare ta allah ya sa ta shiga kabarinta a sa'a abubuwa da ta gabata na alkhairi ubangiji allah ya kai ladan gare ta kurakurai ubangiji allah ya yafe mata allah ya gafarta mata allah ya mata rahama shi kuma malam da sauran iyalai da 'yan uwa baki ɗaya da dukkaninmu allah ya ba mu haƙuri na juriyar wannan rashi da aka yi ubangiji allah ya sa ta zama kyakkyawar makoma mu da muka rage ubangiji allah ta'ala ya sa mu da imani allah mu ma ya kyautata ƙarshen mu muna kuma sake addu'a ta musamman har yanzu ga ainihin ƙasashen musulmi duk inda waɗannan matsaloli suke damun mu na rashin lafiya da annoba muna roƙon Allah kada Allah ya sa ya zama azaba ce daga gare shi muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya fidda mu daga cikin waɗannan matsaloli Allah ya sa ya zama alkhairi ga addini ga rayuwar musulmi ma baki ɗaya yan uwa musulmi muna cikin suratu ɗaha a jiya muna magana dangane da wata aya ta alkur'ani mai girma aya ta ɗari da goma sha uku inda ubangiji ta ala yake cewa wa kazalika a shi ne ko? a kaza aya ta tasa inda tara ne ko? aya ta tasa inda tara <clears throat> inda allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa ya ba da labarin ruka na annabi musa da haruna a ɓangare guda da kuma fir'auna da sauran kafirai da ma musa samiri da ya bijire a ɓangare guda ubangiji ya ce kazalika na kusu alaika min an ba'i ma kad sabaka wa kada atayna ka min na zikira hakika Allah ya ce mun baka wani irin zikiri daga gare mu wannan kalmar zikiri malamai suka ce takan zo da ma'ana da yawa a cikin ƙur'ani takan zo da ma'anar alkur'ani mai girma sai zan to wa kada taina ka min ladunna zikira hakika mun baka alkur'ani daga gare mu kamar yadda Allah ya ce inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar maka da azikira shine alkur'ani kuma mu masu tsare shine ne kamar yadda zikiri zai iya ɗaukar ma'anoni da yawa na daga cikin ma'anoninsa shine ɗaukaka da mutunci kamar yadda Allah ta'ala ce ta laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi sharafukum wa situkum mun saukar muku da wani irin littafi wanda a cikin littafin akwai mutuncin mutuncinku akwai girmanku akwai ɗaukakarku wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa alun? lalle qur'anin nan mutunci ne gare ka mutunci ne ga al'ummarka matukar mun yi riko da shi a matsayin abin ambato a matsayin constitution din rayuwa a matsayin mai samu mai hana mu Allah zai ɗaukaka mu zai mutunta mu saboda haka kuma zai ɗaukaka duk wani musulmi duk da yana magana akan larabawa amma ya shafi dukkanin musulmi ne baki ɗaya da dai sauran ma'anoni wanda wannan zikiri yake ɗauka mai faɗi ta yadda ba a ɗauke shi alkur'ani kadai ba allah madaukacin sarki ya samu dace to amma ya fi zama ainihin wato ma'anar ƙur'ani ɗin a nan tunda allah ya ce wa kada ate na kamin laduna zikira sai aya ta gabe ce man a ara da anhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا نعم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا من أعرض عنه وان دا يبجري قبر وانا ذكري ko dai ya ɗauki ma'anar shi ɗin ƙur'ani duk wanda ya bijire game da wannan ƙur'ani duk wanda ya kauda kai game da wannan ƙur'ani me ya kauda kan farko rashin imani da shi na biyu ko da mutum ya yadda ya zanto ya yi mishi bai bin dokokinsa bai bin tsarinsa ya dauki ƙur'ani kawai a bayan bayansa ya yi watsi da shi ya yi wurgi da shi to duk wanda ya yi wurgi da wannan ƙur'ani fa innahu ya hamilu yawmal qiyamati wizra lalle ranar alkiyama zai zo da dakon laifi da dakon zunubi da dako na ainihin wato ya ɗauko wani irin nauyi a kansa ubangiji allah ya kiyaye kenan bujire ƙur'ani kamar mutum ya yi lodin wani kaya mai nauyi na zunubi ne a kansa bijirewa ƙur'ani kuma ya haɗa ƙin karanta shi da mai da shi a wato kamar ma wato wani abu ne wanda ba ma ya gaba mu kamar yadda subhanallah ko a zamanin yanzu a cikin al'ummar musulmi ba kowa ne ya mai da alkur'ani a gabansa ya mai da shi bai ya dai in ka duba tun daga ƙananan yara zuwa har manya ƙananan yara ne aka ba su muhimmanci tun daga nazire firamare sakandare har jami'a mai aka shirya musu na hajjar ƙur'ani mai aka shirya musu na fahimtar alƙur'ani da sanin ma'anoninsa da sanin haddashi da fahimtar me ya kunsa me yake cewa sai gaba a shirya masa komai ba a cikin waɗannan makarantu in ma ka ga an dan jona shi kawai idafiyin ne dan kar a ce ba a yi ne kawai amma ba shi ne a ba su ma kuma iyayen sun kai yaran ne ba don su koyi qur'ani ba akwai abin da suke ganin ya fi ƙur'anin muhimmanci su dai iya turanci da lissafi da sauran nau'o'i na ilimi na zamani shine kada ya fi damun mutane kuma a kansa ake kashe kuɗi ko nawa ne amma akan ƙur'ani ba za a kashe wannan kuɗin ba sannan akwai matakin da in yaro ya kai to gaba ɗaya ma ya ma daina karatun gaba na ƙur'ani wato kama ce ya shiga makaranta ta gaba da sakandare ko kuma wani yana sakandaren ba in ya kai wani mataki shi kenan ya daina zuwa ko islamiyya ko kuma ka ji uba da kansa ya zo ya ce malam yaro na zai fara jarabawa zai dakata da zuwa islamiyya saboda kar ya fada a jarabawa shi ba ƙur'ani ya fi damun sa ba wancan makarantar bokan kar ya fada sannan kana tambayar samari da 'yan mata da yawa ta ga ba su iya karatun ƙur'ani ba a gidansu ba a damu ba ya je islamiyya ya iya bai iya ba a damu ba ya koyo ba a damu ba amma yaya boko idan ya dawo ne za a bincike shi ya iya yaya assignment yaya kaza yaya kaza a nan uba hankalinsa zai tashi ina result ɗinka na jarabawa in ya ga fail a nan hankalinka zai tashi amma game da karatun ƙur'ani ko a gaban shi wallahi wannan fujire ƙur'ani ne kuma duk wannan bala'in nan ne tushen inda muka samu duk wani bala'i da muke ci da mai da Kur'ani nasba a yunina kame da magabata suka yi suka mai da shi shi ne a gabansu a kokowar zuciyarsu a kan gidansu kira'atan wa tilawatan wa tadabburan wa tafsiran wa amalan wa tadbiqan komai shine abinda qur'anin ya saukar tsarin ubangijinmu to da mun samu sauki da mun zauna lafiya Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa domin akan sa za a tambaye ku ba wanda zai tambaye ka ka iya turanci ka iya lissafi ko ka je makarantar boko a rayuwarka wani irin certificate da wata shahada kake dauke da ita a cikin kabari wa zai maka wannan tambaya kuma kabarin karya ne ba za a je ba ne ba za a tafi ba ne gashi ma ana ta tafiya to nan ne yin da a ainihin wato waɗannan abubuwa muhimmanci sama da ƙur'ani kuma a sai za a zauna lafiya sau da waɗannan ayoyi da muna karanta su da tadabbure wallahi da ba mu shiga halin da muka shiga ba ba cewa aka ce kar a yi wancan karatu ba amma a ɗauke shi a matsayin shi ne idafi ɗin wannan shi al'asar sanin mu sanin dalilin zuwa mu duniya shi tushe shi kuma wanda a ɗauke shi a matsayin lalurar rayuwa ma'ana za a yi shi ne saboda zamantakewa ta rayuwa ta nuna yana da wani nau'i na amfani sa'annan kuma wala Allah abokan zamanmu da muke tare da su da kuma yadda duniya take ci gaba a yanzu yana taimakawa sai a ɗauke shi a matsayin lalurar rayuwa amma ba wai dan shi ne al'asal ba ba don shi muka zo rayuwa ba sai to ana yin sa ne don na farko ya zama ilimin sana'a ilimin sana'a dama haka ake ce mishi ilimin a ci abinci ko ba haka ba ilimin kawai ya zama lalura a samu aiki da shi amma wallahi ba shi ne al'asal ba <clears throat> kuma wallahi in ba hakan mukai ba haka za mu ta shiga bala'i wani abin bakin ciki ma ne in kana ji a rediyo da talabijin kaji ana cewa a tashi a yi karatu a tashi a yi karatu wani irin karatu ake nufi ai ba haddar qur'ani ake nufi ba ba haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata ake nufi ba ko in kaga duniya kullum an fito ana mata su tashi su yi karatu to boko dai ake nufi Allah ubangiji ya kama mana sauki kuma wallahi Allah ba zai ba da saukin ba sai mun koma gare shi da gaske haka hadisan manzo Allah suka nuna bala'i yanzu ma ka fara shiga wallahi sai mun koma ga Allah madaukakin sarki sai mun yadda Allah ne zai mana komai sai mun yadda mun rike ubangijin da ya halicce mu mun zo duniya don mu bauta mishi da gaske sannan wallahi mu samu sauki amma ba haka ba ka rubuta ka gani in saukin yana nan tafi a bujirewa Allah ka ka za mu zo wata ayar ma nan gaba a cikin wannan sura inda yace wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ubangiji Allah ka tsare mu to ubangiji yace fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra ranar kiyama mutum ya yi dakon zunubi na nauyi sosai a kansa ko ba wani abu ne wuta ce shi sa yace khalidi na fihi suna masu dawama a cikin wannan zunubin a cikin wuta ce na wasa alahum yawmal qiyamati himla lalle daukar wannan dako da daukar wannan nauyi wallahi yi muni a gare su ranar alkiyama muni ya kai muni mutum ya yi wa dakon bijirewa alkur'ani mai girma bijirewa zikirin Allah so da haka ma'anar zikiri kullum ya zanto kana tare da Allah a gida da daji da kwanciya da tashi da kasuwa da gurin aiki duk inda kake yaya tsarin Allah yake a tare da kai wannan shine kana tare da zikiri kana tare da Allah kana tare da gaskiyarka aya ta gaba Allah ya ce يوم ينفخ في الصور نعم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا نعم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نعم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يوم ينفخ في السور رانا كياما دينن با wata bace ranar da za a busa ranar da za a hura a cikin sur shine wani kaho a cikin kaho wato kaho din nan akwai busa ta farko da malamai suka ce akwai busa ta biyu busa ta farko ko hurawa ta farko wadda za a sa mala'ika ya hura domin kowa ya mutu wanda yake da rai a lokacin kamar yadda Allah ta'ala yake wani fi hafi suri fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sun shi hafihi ukura fa idahun kiyamun yanzurun to wannan kafan wanda ubangiji ya ɗauke shi ya bawa wannan mala'ikan da yake busawa to akwai ran za a busa ranar tashi kenan shine busa ta biyu wa yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin wannan kaho shi sa Allah ya kawo shi da ma'arifa wa na hashurul mujrimina za mu tattaro ko za mu tashi masu laifi mujrimai waɗanda suka bujire wa ƙur'ani yau mai izin a wannan rana zurƙa zurƙa wasu malamai suka ce ma'anar shi masu ainihin wato hakiya a ido wanda ba sa iya gani ko kuma ma'anar shi kawai makafi wadansu kuma suka ce a masu ne launi ne za su tashi launinsu ya canja yanayinsu ya canja saboda abinda bahaushe ke cewa labarin zuciya a tambayi fuska za ka ga mutum wani lokaci a yanzu ma mutum da kake rayuwa da shi idan kuka haɗu za ka ga alamun damuwa da canjawar jiki da canjawar kala a tare da shi sai ka ce wani wai ne ke damun ka ne kaga ba labari ya baka ba amma kai ne ka gani a tare da shi ko alamun jin daɗi ko alamun wahala za ka iya kaga mutum kaga ya rani, ya lalace ya ne ya yi baƙi, furfura duk ta wahala ta fito kuma haka bane to kai yanzu wani shi ne zurka to ranar kiyama ma da ka kalli mutane marasa gaskiya wallahi za ka gane su ta'rifuhum bi simahum za ka gane su da alamun su yu'raful mujirimuna bi simahum mujrimai da alaman ake gane su suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali nas'alullah salamatu wal afiya to a ranar Allah yace za mu tada mujrimai yawma izin zurqa ko dai ko gani ba sa yi saboda lalacewar ido ko kuma ga launin su ya riga ya canja yatakhafatu na bainahum a ɗan tsakaninsu za ka ji suna sirranta magana suna sirranta zance su ne wa juna raɗa me suke cewa illa bistum illa ashara anya wai zaman da kuka yi a duniya ko bai wuce kwana goma ba wai ba kwana goma muka yi bane a duniya Allahu akbar ma'ana mutum ko shekara ɗari ya yi a wannan rayuwar ta duniya ko sama da haka idan ranar kiyama ta zo aka tashi saboda tsabar tsoro da firgici da tashin hankali sai ka ji yana raɗa wa abokinsa wai anya ba kwana goma muka yi kuwa shi gani yake rayuwar ba ta wuce kwana goma ba to don Allah wani irin bala'i ne zai tabbata a ranar kiyama ta yadda mutum zai kalli rayuwar da ya yi sittin saba'in a matsayin kwana goma wai munan kenan yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake ganin in mutum ya kai sittin saba'in to ya yi sa'a a amaru ummati ma bai na 60 ila 70 shekarun al'umma ta daga 60-70 wato su suka fi yawa a duniya wajen sun kai da yawa ba su mutu ba ɗaya da waɗanda suke haurawa Allah ya ji kamala a lallon abubakar na kaduna babban malami ya ce to ni dai gashi na haura saba'in ɗin anya babu tisi'ina wa ɗari na kuwa <laughs> ya ce akwai tisi'ina da ɗari na to ala'ayi halin dai ko shekara ɗarin ka kai to sai kaga cewa wallahi in dai mujirmi ne kai mai laifi ne kai ka bujire wa qur'ani sai ga kamar kwana goma kai wannan a karan farko kenan me ma'ana a karan farko ubangiji yace hannu a'lamu bima yaqulun kai mu ne kuma mafi sani game da abin da suke faɗa na wannan rada da suke a ɗan tsakanin wato kamar wani yana yana kusa da ɗan uwansa mai laifi mujirmi sai ya rika sirranta masa wai anya ba kwana goma muka yi ba kuwa gani yake kamar wani na jinsa anya ba kwana goma muka yi ba to ubangiji ya ce mu muka fi sanin mai suke faɗa izi ya kolo amsaluhun ɗari ƙasar wanda suka fi su wai ɗan dama-dama da dacewa wajen magana dacewa wajen hanya adalcin zance wanda suka fi su ɗan adalcin magana shine wanda za ka je yana cewa a'a illa bistum illa yawman kai yini ɗaya kuka yi kwana ɗaya kuka yi kwana ɗaya kuka yi ba kwana goma ba ne illa bistum illa yawman ai kun zauna ne kwana ɗaya a wani guri kuma Allah ya ce ma malabi su illa sa'a gani suke yan awanni kawai suka yi ko awa ɗaya wallahi haka wannan rayuwa take isan da mutum ya shiga kabari ko ya tashi ranar kiyama ji yake a duniya kamar ma bai taba zama ba ballantana kuma idan an shiga wuta wal billah hadisi ya zo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wanda yafi kowa jin daɗi a duniya da rashin matsala amma kuma daga cikin yan wuta sai a sa shi a cikin yan wuta sakon fa yusbahu bin nari sabgha a dan zira shi sakon sai a fito da shi daga wutar jahannama a ce hal marradika na'iman qattu bawan Allah tun da kake ka taba jin daɗi a duniya sai ce la wallahi ya rabu na rantse da Allah Allah ban taba jin daɗi ba ya manta so da ka duk wannan hayaniya da muke a kan duniya da kashe-kashe da zaje-zaje, da bala'i iri-iri da takurawa al'umma da takurawa talakawa da matsama da ake yi sai kayayyaki sun yi tsada sai an samu kudi sai an yi kaza ka gama tara kudin ka gama samun kudin da gidajen da motocin wallahi kana mutuwa za ka ji illa bistin illa yau ma. kamar yi ne ɗai kai a duniya ashe menene hankali menene nutsuwa menene alamar mutum yana da hankali shine yayi aikin da in ya mutu zai samu sa'ada da jin daɗi domin ita ce rayuwar da everlasting life wadda ba rayuwa ce abadiyya sarmadiyya babu ranar dawowa kuma har abada to ma ba kowa zai gane ba Allah yake sai masu hankali sai masu tunani sai wanda Allah ya azurta da hankali Allah ta'ala ya samu dace to shine Allah yace masu dan zance madaidaici ne ma suke cewa illa bistum illa yawma ai ba ku zauna a duniya ba face kwana ɗaya. آية ta بقى Allah ya ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نعم فيذوها قاعا صفصفا نعم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نعم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له نعم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا نعم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وتؤلنا كامنا فوتن القيامة don ka gane cewa idan mutum ya shekara ɗari ko sama da haka ko ƙasa da haka a wannan duniya zai rika kallon kamar kwana ɗaya yi kamar kwana goma ya yi wannan magana ta ubangiji ba tatsuniya ba ce labari ne na hakika Allah ya ce ƙaunahul haq maganar Allah ita ce gaskiya abubuwa za su kasance ranar kiyama ba irin na duniya ba wani irin canji ne ra'asan ala tashin hankalin ya kai tashin hankali a hawali yau malƙiyama domin canji ne za a yi gaba ɗaya shi sa a cikin waɗansu surori allah maɗaukacin sarki ke gaya mana irin su idan shamsu kubirat wa idan nujumin kadarat wa idan jibalu suyarat wa idan isharu uttilat idan sama'un fatarat waɗannan ayoyi tana nuna duk kaunin halittar gaba ɗaya za a hargitsa ka sama ta hargitse kasa ta hargitse duwatsu a hargitsa su taurari su shiga su fita wata da rana duk a canza yanayin su ta yadda mutane dole su tsorata kuma su sallama kamar kasuwa ne sojoji su zo bincike idan sojoji suka shigo kasuwa bincike cikin ruwan sanyi da allah muna neman shagon wani ina ne shagon wani sai kaga ana neman rena masa hankali amma da daga zuwa suka taho da jiniya suka fara harbe-harbe sama suka samu wata can yan tsohuwa mai sai da gyada suka yi bal da kwanan gyadan suka doke wani mutum suka yi kaza wancan yana sai da mai suka yi bal da man da sun ce ina shagon wani yarin ne zai faru sai ga an sallaba ce ga shi ta to wallahi idan ubangiji ya tashi hargitsa duniya haka zai hargitsa ta ta yadda da an ce kaza za ku dole ku sallaba shi sa nan Allah ya ce da ka ji ana cewa kamar kwana ɗaya aka ko kwana kaza ko kwana goma wannan magana haka take za ka ga cewa abubuwa Allah zai canja su shi yasa ce wa yasalunaka anil jibal su ne maka tambaya ya manzan Allah su ne maka tambayoyi anil jibali game da duwatsu su waye suke tambaya ko dai ya zanto musulmai ne suke tambaya tambaya ta neman ilimi tambaya ta neman sani tambaya ta tsarin imani ko izanto kafirai ne ko munafikai ne ko yahudawa ne suke tambayar dan su ji mai addini yace mai annabi zai ce game da haka ya dace da abin da ke cikin littafin su ko bai dace ba wa yas'alunaka anil jibal su ne maka tambaya game da jibal duwatsu wancan manya-manyan duwatsu da irin wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba manya-manyan duwatsu da Allah ya ce wal jibala arsaha ya Allah zai da duwatsu ranar alkiyama ya duwatsu za su kasance wa yasalunaka anil jibal faqul ya manzon Allah ka ce yansifuha rabbi nasfa ubangiji zai sheke su shekewa ubangiji zai narkar da su narkewa ma'ana yadda ka san kankara ka je ka so kankara ka sa a cikin ruwa tana zagonyewa tana zagonyewa haka za ka ga duk girman dutse yanayi. yi shi sa ya ce wa izar jibalu suyirat duwatsun nan duk za a tafiyar da su a narkar da su a nike su yansifu harabi nasfa Allah zai nike su gaba ɗaya nikewa idan ya nike su fa ya zaru ha ƙa'an Allah zai bar ƙasa kenan ƙa'an shine babu komai a kanta na tunanin za ka yi karo da wani abu ba gini babu ainihin wato tudu babu kwari shine safsafa ta yi flat ba tudu ba kwari zai bata ƙa'an babu wani abu da zai tare ka ba bishiya babu gini babu wani duk wani mahadika ture da ake cewa to babu shi shine ƙa'an wato guri da zai zama kawai fili fetal sannan safsafa za ta yi flat shi sa ma Allah yace la tara ya fassara ce la tara fiha wajen wala amta baka ganin karkata ko tudu da kwari wala amta babu tudu wanda zaka ji kai sama ko kai kasa wato duniya za ta zama flat yadda ka san guri da ake wasu minti ba tudu ba kwari duk duniyar haka za ta zama domin akwai tunanin Allah zai naɗe kasar ma baki ɗaya a naɗe ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar yawma idh yattabi'una ad-da'iya a ranar mutane ba inda za su je wanda ke kiransu kawai mala'ikan da yake kira yana ku zo nan ku zo nan mai kiran kawai suke bi Allah zai sa a ta kiran mutane ku taho ku taho ta dama ta hagu ko ina ana kiran ku ku zo nan kuma sauti ne da za a je shi ya sma'uhu man ba'uda kama ya man qaruba wanda ke can karshe zai ji kamar yadda wanda ke kusa zai ji ba wanda zai tani ban ma ji kiran da ake ba mai aka ce yawma idh yattabi'una da'iya ranar za su rika bin mai kira la'i waje lahu ba wanda zai kauce wa mai kiran ya ce ni ba zan je ba ko nan zan yi ya ji kiran a gabar ya ce ni dama zan yi ko ni zan yi yamma wallahi ba wanda ya sai haka wa atil aswatu lirrahman saututtuka murya voice da duk wani noise duk wasu saututtuka na mutane za su kasa su kaskanta baka jin wani yana magana in ma za a yi magana Allah ya ce fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai raɗa. Raɗa da raɗa ake magana in ma za a yi magana wai me ke faruwa ne me ya faru haka za ka ji mutum na magana Allahu akbar illa hamsan sai dai ka rika jin magana ƙasa ƙasa can Yau yawma idhin la tanfa'u shafa'atu a ranar alfarma ba za ta yi aiki ba alfarma ba za ta yi amfani ba me alfarma shine ceto a yi alfarma ba zai taba yin amfani ba musamman irin alfarma da ake nema a gurin kafirai ko abin da kafirai suke nema a gurin gumaka ko kuma abin da wasu suke zaton wane da wane zai musu ranar kiyama duk ko ni dan wane ne ko jikan wane ne ko dan malam wane ne ko mu ne muka hada dangi da wane duk ba zai amfani ba illa man azina lahu rahman sai wanda ubangiji ya baiwa dama ya baiwa izini wa radiya lahu qawla kuma ya yarda da wata magana daga gare shi malamai suka ce kaulan anan ya yarda da kalmar shahada shi ya yarda da tauhidinsa shi ke na za a iya ba da alfarma a kansa shi kuma wanda za a baiwa alfarmar shi ma ya zanto mutumin kirki ne Allah ya yarda da shi ko annabi ne ko wani salihi ne a ce to cetuwa ne yi wa wani alfarma don a karrama shi kuma don a girmama shi ma wanda za a ceta ɗin saboda ya mutu ba shirka ya lamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum ubangiji shi ne masanin abin da ke gaba gare su da abin da yake baya gare su shi yake da cikakken ilimi wala na bihi ilma shi ko game da Allah mutane ba su kewaye da shi game da ilimi ba ba su san Allah ba ba su san komai game da ubangiji ba waɗansu malamai suka ce ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah shi ya san me suka yi a duniya kuma shi ya san wani irin sakamako zai zo musu a lahira waɗansu kuma suka ce a ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum ubangiji shi yake sanin a nan duniya me wani hali mutane suke cikin idan sun baro guri kaza da inda za su misali mutum ya zo zai yi tafiya ya yi sallama da gida na tafi kaza na tafi kaduna na tafi abuja na tafi lagos na tafi sokoto na tafi maiduguri ya yi sallama da gida bayan awa ɗaya ko awa biyu an banda ma Allah ya sa yanzu a zamanin sai akwai wayan to bayan barin safa bai san me ke faruwa a gida ba haka ne ko sannan kuma bai san me zai faru ba da shi nan da minti talatin a gaba wallahi bai sani ba gwara ma in yayi waya gida sai me ake ciki bayan barowa ta an yi kaza an yi kaza kuma da bai waya ba ba zai sani ba to Allah shi ya san bayan tahowarsa ya alamu ma bai na aibihim wa ma khalfahum shi ya san me ya baro a bayan kuma me a gaba kila nan gaba taya za ta cire za a yi hatsari za a haɗu da yan kidnafin ne za a haɗu da ainihin wato misalin duk wani bala'i bai sani ba za a je lafiya ba za a je lafiya ba bai san komai ba wanda bai iya sanin wannan ba a rayuwarsa me zai sani game da Allah ya alamu ma baina aidihim shi ne yake sanin abin da ke gaba gare su wa ma kalfahun da abin da yake bayan su wala yushidu na bihi ilma shi ko Allah ba su kewaye komai game da ilimi ba Allah shi ne a hata bi kulli shay'in ilma shi ya kewaye komai game da ilimi shi ya san yanzu shi ya san jiya shi ya san anjima shi ya san me zai faru ko da yaushe Ban bangiji Allah ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce وعنت الوجوه للحي القيوم نعم وقد خاب من حمل ظلما نعم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وعنت الوجوه للحي القيوم فسكوتي أو النرانا واتو ده فسكوتين ده ما سو فسكوتين أكي نفي duk za su rankwafa su kankantar da kai su wulakanta su nuna su ba kowa ba ne su rankwafa su yi saranda gawa za su yi saranda lilhayi alkayyuni lilhayi alkayyun ga alhayyo ga alkayyun wannan sunayen Allah ne kuma sufofin Allah ne ma'ana duk mutane za su rankwafa su yi saranda a sallama wa Allah maɗaukacin sarki ne alhayyu rayayye wanda ke da sifa ta rayuwa wanda tun tila-tila dama rayayye ne kuma wanda mutuwa ba ta riskarsa ba zai mutu ba shi ne ma'ana alhayu alƙayyumu kuwa wanda ke tsaye da kanshi kuma yake tsaye da harkokin rayuwa bai dogara da kowa ba bai dogara da wani ɗan adam ba ko halittarsa ba shi ne alƙayyum allah yana tsaye da kansa sannan alƙayyum shi yake sarrafa rayuwa gabaki ɗaya waɗannan manya-manya ne daga cikin sunayen Allah har ma ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa suna daga cikin sunayen Allah mafi girma duk mai neman sunayen Allah mafi girma ya neme su a cikin surori guda uku a cikin suratul baqara da suratul ali imran da suratul daha iya abinda annabi ya faɗa kenan sai malamai suka bincika suka ce to lalle a cikin suratul baqara akwai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a farkon surata ali imran kuma akwai alif lam mim sai ce me Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq sannan surata taha sai ce wa anatil wujuhu fuskoki za su kankanta za su yi saranda za su sallama lil hayyul qayyum ashe ya tabbata duk mai neman sunayen Allah mafi girma mafi daraja to ga su Allah ya sanar da su annabi ya sanar da su babu wani suna da za a ce wato sama da wannan in ma kuma akwai to Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani shi ya ɓoye su shi yasa kuma za ka ga bayin Allah da magabata da mutanen kirki sun kwakumi wannan suna suna kiran Allah da shi lalle duk wanda ya kira Allah da wannan suna ubangiji yana ci ma'anar yana ji yana saurin amsawa ya hayyu ya qayyum mutum ya rike waɗannan sunaye musamman cikin waɗannan matsaloli na rayuwa mutum ya yawaita kiran Allah da su yawaita tawassuli da su ya hayyu ya qayyum dan ba karamin yabo bane ga ubangiji suna daga cikin a'a wato asma'ullahil a'zam sunayen Allah mafi girma mafi ɗaukaka waɗanda ubangiji ya fi son a kira shi da su wadda da ya kai dan uwa ka yawaita kiran Allah da waɗannan sunaye ya hayyu ya qayyumu a cikin addu'arka annabi yana amfani da su ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu ya hayyu ya qayyum zaka ji bayan Allah suna kiran Allah da shi irin su ya zal jalali wal ikram waɗannan sunaye ne farko suna nuna allantakar Allah da tsayuwarsa da kasantuwarsa rayayye babu wanda ainihin abin da zai gagare shi wa qad khaba man hamala zulman duk wanda yayi dakon zalunci ya dauko zalunci ya ebo zalunci ya taho da shi ranar kiyama wallahi ya shiga uku ya lalace shine khaba khasir wa qad khaba man hamala zulman duk wanda yayi dakon zalunci ya dauko zalunci zalunci kuwa zai iya zama shirka zai iya zama dukkanin nau'in saban Allah madaukakin sarki zai iya zama kuma zalunci na tsakaninsa da bayin Allah tun daga gidansa zuwa unguwa zuwa al'umma ya cuce su ya yi dakon zulman kenan iri-iri a zulmu bi kulli wa'ihe wannan ya shiga uku ya lalace Allah ka tsare mu wa man ya'mal min as-salihati wanda kuwa yayi aiki ya aikata daga cikin ayyuka na gari biyayya ga Allah tauhidi sallah azumi zakan umara biyayya ga iyaye da'a ga mijinta kyautatawa makwabta da sauran ayyuka na alkhairi irin su sadaka zikiri karatun alkur'ani farantawa al'umma taimako sadar da zumunci duk waɗannan suna daga cikin mina salihat abubuwa ne masu sauki amma shaidan ba zai bari sai ba to duk wanda ya aikata minas salihat sai dai sharadi da muka sha faɗa wanda ƙur'ani ke faɗa wa huwa mu'min sai kuma da imani domin za a iya samun kafiri wanda ba musulmi ba ya aikata waɗannan abubuwa zai yi zumunci zai yi taimako zai yi sadaka zai faranta rai zai yi sauki a kasuwancinsa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza lakin laisa wa huwa mu'min shi ba mumini bane ubangiji yana saka sharaɗin innal ladina amanu wa amilus salihati illal ladina amanu wa amilus salihati sai mutum ya yi imani kuma ya yi aiki nagari salihan min zakarin aw wa huwa mu'min sai da imani sannan Allah zai karɓi aiki to duk wanda ya je wa ayyuka nagari a halin yana mumini fala ya khafu zulman wala hadma wallahi kar ya tsoron wani zalunci wa Allah zai zalunce shi wala hadman wala naqsan wala bakhsan fala yakhafu bakhsan wala rahqa kar ya ji tsoron za a tauye mishi aikin sa na gari komai kankanta daidai da miskala zarra da ya aikata na kyakkyawan aiki wallahi sai Allah ya zo masa da shi ma'ana kenan kamata ya mai ta competition muna aikata ayyuka na gari saboda yaƙinin in dai na yi don Allah bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yace nayi to wallahi sai kaga wannan aikin Allah ba zai tauye ma shi ba kai ka ma manta sai dai a zo maka da shi a ce kayi kaza kayi kaza kaga takaddun ayyukanka ni ne kaza ni ne kaza kai ta gani fala ya khafu zulman kare ji zalunci a gaban Allah ba a zalunci ba a yar makale ba a tadasif ba a tauye mudu duk abin da kai sai ka gani faman ya amal miskala zarra khairan yara wa mai ya amal miskala zarra sharran yarahu ubangiji ya ce duk wanda ya aikata aiki na gari babu shakka ya ji tsoron wani zalunci a gaban Allah wala haduma ko tawayewa ko nakastawa ko za a yi masa yar makale ko kuma a je a yi masa ainihin wato dodorido ko a makale masa wani lada duk zai yi ba wa kazalika وكذا أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا نعم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم وقل رب زدني علما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا Ubangiji ya ce kamar haka ne yadda ka ji waɗannan bayanai, an zalnahu muka saukar da shi wannan alkur'ani ko wannan zikiri muka saukar da shi ƙur'anan a matsayin ƙur'ani abin karantawa arabiyyan kuma da larabci wato wannan na nuna falalar ƙur'ani da kuma kasantuwarsa balarabi Allah ya saukar da shi da larabci Ina an inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lalle kamar haka ne ubangiji ya ce muka saukar da wannan zikiri din da muka ce duk wanda ya bijire masa to ya shiga uku ya lalace to mun saukar da shi ƙur'anin arabiyan abin karantawa da larabci Allah ya saukar da shi ba larabi duk wanda ya karanta shi da wani yare to babu shakka ba ƙur'ani ya karanta ba ya dai ko dai karanta fassara ko tarjama ko makamancin wanda wasarrafna fihi min alwa'idi kuma duk wani nau'i na wa'idi alqur'ani yana da alwa'du walwa'id alwa'du walwa'id alwa'du alkawari da Allah yi wa mutane na cewa in sun yi aiki kaza zai musu kaza zai ba su kaza zai ba su sakamako mai kyau haza wa'ad wal wa'id wa'idi kuma shine gargadi da woni da kashedi idan duk wanda ya saba wa Allah kaza zai samu zinubi iri kaza zai samu azaba iri kaza akwai wuta akwai kaza akwai kaza haza wa'id shine wonin da Qur'ani yake mutane to da Qur'ani ya kunshi wa'adu walwa'id to a cikin ƙur'ani Allah ya ce yadda kaga ƙur'anin nan a cikinsa mun sarrafa salo-salo yanayi-yanayi na wa'idi na narko na gargadi mun zo da siga iri-iri ne yadda mutane muke musu gargadi da kashedi da jan kunne ba irin kalmomin da ba mu yi amfani da shi ba ba don komai ba la'allahum yattaqun dan su ji tsoron Allah Allah ya zo da salo na zafi ya zo da salo na sanyi ya zo da salo na jan hankali ya zo da salo iri-iri da kalmomi daban-daban da yanayi daban-daban da maganganu daban-daban duk Allah ya ce wasan rafina fihe min alwa'idi la'allahum ya taƙuna lalle in sun karanta sun ji to za su ji tsoron Allah aw su lahum zikira. ko kuma dai wani sabon zikiri ya tabbata gare su wato su samu sabuwar shirya da za ta dawo bayan inda ba su ji ba yanzu su dawo su gyara su tuba fata alallahul malikul haq ubangiji mamallaki mai gaskiya tabbatacce ya ɗaukaka ya yi sama ba shi da abokin tarayya Allah Ubangiji mai mulki mamallaki kuma wanda yake alhaƙo tabbatacce wanda sunansa ne gaskiya zalika bi anna allaha huwa alhaqqu ubangiji yana daga sunayensa alhaqqu alhaqqu shi kansa Allah tabbas ne shi kansa Allah gaskiya ne ma'ana alhaqqu gaskiya ko kuma alhaqqu tabbatacce abinda ba ƙarya bane gaskiya ne akwai shi sannan almaliku ne mai mulki to almaliku alhaqqu mai wannan sunaye mai waɗannan sufofi fata'ala ya ɗaukaka fata'ala Allahu ubangiji ya ɗaukaka ina ma'anar ya ɗaukaka ya ɗaukaka ta ɓangaren zatin cewa zatin Allah maɗaukaki ne yana sama da kowa kamar yadda addini da hadisai da ayoyi da ishara take nuna Allah maɗaukaki ne a sama sannan ta'ala Allah kuma ya ɗaukaku a sama da kowane irin abin bauta a sama da kowa ta yadda in shi ne ya ce a yi to dole fa a yi don shi yake saman kowa idan wani ya ce karkai yi allah ya ce yi to waye a sama allah shi ne a sama sai idan to allah ya ɗaukaka zatan wa ƙadaran wa mahallan ta ko'ina allah ta'ala ya ɗaukaka ma'ana sunansa al'aliyu maɗaukaki ta kowane irin yanayi fata'ala Allah to lalle fa ubangiji ya ya daukaka al-maliku mai mulki al-haqqu wanda yake gaskiya tabbatacce Allah shine gaskiya wala ta'jal bil qur'ani ya manzo Allah ka daina sauri ka daina gaggawa ta hanyar wannan alqur'anin da ake maka wahayinsa min qabla an yuqda ilayka wahyu kafin a kare maka wahayinsa ka daina sauri ka daina gaggawa a nan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ana masa wahayin qur'ani yana sauri yana so ya haddace yana da shauki yana da bege sallallahu alaihi wasallam ya ga dandanan ya iya to wannan kuma zai iya janyo mishi wahala da takura ko kuma kar ma ya je ya samu kuskure a garin gaggawa kuma tun a farko Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa a wannan qur'ani ba mu saukar maka damar jala don ka sha wahala ba abu ne da ake so ka same shi cikin sauki Allah ya hore maka shi to shi yasa nan ma yace wala ta'jal bil qur'ani daina sauri daina gaggawa game da wannan qur'ani domin mu ne sanu qur'uka falatansa mu za mu koya maka shi ba za ka la tuharrik bihi lisanaka lita ajala bi daina ma motsa harshen kawai don kai gaggawa sai ka iya la tuharrik bihi lisanaka lita ajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara qur'anin a zuciyarka da karanta shi duk mumun dauki nauyi yana kan mun ubangiji fa idza qara'nahu fattabi qur'ana da zarar muna karanta maka kawai ji karatun bi karatun saurara da an gama karatun an ce biyo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji duk biya ba wani kuskure wannan ya isa ya zama wa manzan Allah wato alfahari da kuma mu'jiza a tare da shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wala ta'jal bil qur'ani ka daina gaggawa ta hanyar wannan wato qur'ani da ake karanta maka min kabala an yi yuqda ka wahayu tun ba a kare maka wahayinsa ba ka ce za ka karanta a ka bari kawai a gama shi sa an malaika ya zo yana karanta mishi sai mai Allah ya shirin ya saurara ana gamawa sai ya ya haddace wa kun rabbi zinni ilimin kai dai addu'a kawai ka ce Allah ƙara min ilimi tunda kai ilimin zuba ma kawai ake yi to nema Allah ƙari malamai suka ce Allah madaukakin sarki a cikin ƙur'ani kakaf ba inda aka ce annabi ya nemi ƙari na wani abu sai ainihin ilimi wato wannan ya ishi ka gano darajar ilimi da falalar ilimi na cewa ilimi la sawi shay'un ba abin da yake daidai da shi ko da al'umma ba ta ɗauki ilimi da muhimmanci ba ko da al'umma tana kallon ilimi bai kai ya kawo ba ko da al'umma ta wulakanta ilimi to kai mai ilimi ka san cewa babu wani abu sama da ilimi dan ba za ka gane haka ba sai idan ubangiji ya dan hore maka wani abu na sani na ilimi kaga bakin jahili yana bidin bidiman bai san komai ba la ya'rifu rabbahu wala tauhida bai san Allah ba bai san yadda zai kada da Allah ba idan wani abu bai tuce shi bai san ya zai kautar da kansa ba sannan a ne masa nan a rayuwa duk bai sani ba malamai na bal da shi na kwallo da shi musamman a zaliman malamai a ce sai ka yi kaza sai ka kawo kuɗi kaza ai addu'ar ma ba za ta shiga ba sai ka rago sai ka kaza sai ka kawo sa ya je ta neman duk inda sa yake saboda fi sani ba amma kai da ka sani sai ga cewa kana cikin haske saboda shi ilimi haske ne haske ne za a shi ko jahilci duhu ne to da haka annabawa Allah ya ba su ilimi shine mafi darajar kyautar da ya musu kamar da Allah ya siffanta kansa da ilimi wanda ya nuna cewa ilimi daraja ce Allah ya kira kansa al'alim masani jahilci kuwa illa ce kuma cuta ce da duk al'ummar da take son kuma ɗaukaka a duniyarta da lahirarta sai ta kula da ilimi ilimi kowane iri na ci gaban rayuwa ne ilimi na addini ilimi na shari'a to sai an kula da ilimi sannan ka kalli alal akalli ilimi shi ke fitar da mutane daga kangi da talauci da sababinsa da izinin Allah ka kalli duk gidan da basu bai ilimi muhimmanci ba ya gidan yake zama al'ilmu yarfa'u baitan suka ce la'ima da lahu wal jahalu mu baital izzi wash sharafi gidan kara gidan bono gidan ainihin wato karmami gidan ƙasa idan aka tashi aka yi ilimi a gidan sai kaga Allah ya zo ya daga mutanen gidan amma duk girman gidan gidan sarauta gidan kaza gidan masu kuɗi gidan manyan mutane gidan 'yan asalin gargajiyan gari in ba su yi karatu ba sai ka nemi ainihin wato ɗaukaka karasa sai jahilci ya zo ya mamaye gidan sai bala'i da musifa ƙarshe talauci dole ya yawa cututtuka su yawa matsi ya yawa bakin ciki damuwa takura ba irin inda ba za ka same ta ba a gurin jahilci amma wallahi ilimi shine zai sa ka ga mutum ya daidaita kuma ko yana cikin talauci ko ta damuwa sai ka ga abin ya zo mushi da sauki kuma idan kai ilimi komin daɗin daɗewa sai mutane sun neme ka akan wannan ilimin ilimi kuma ko na gyaran fanta ne ko na gyaran rediyo ne ko na gyaran waya ne sai wata ranar su dan alawa na su tamam baka sani ba fa ba wanda zai neme ka shi jahili ko uwarsa ba ta alfahari da shi ba wanda yake alfahari da shi ba shi da wata rana jahilci sau da aka wallahi malamai na kafa hujja da wannan aya akan lalle ya kamata a baiwa ilimi muhimmanci a cikin rayuwa sau da haka mutum ya addu'a Allah ya kara masa ilimi ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya fahima Sulaiman fahimna muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ilimantar da mu ya ba mu aiki da ilimi Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah aya ta ɗari da goma sha hudu zuwa karatu na gaba da iznillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله